An jima ana muhawara akan wannan batu na sake tsayawa takarar shugaban ƙasa Goodluck Jodatan, bayan da ya tara da shugaba Buhari a shekara 2015. A kwanan nan ma magoya bayan sa sun sake tayar da zancen a kafofin sada zumunta daban-daban har ma ake dangana jituwar da ke tsakanin Buhari da Goodluck a wani mataki na shirin sauya sheka domin Buhari ya miƙa masa mulki a shekara 2023 saboda ya gama wa'adinsa wani abu da Sanata Emmanuel Bacha wanda shine mutum mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa ya ce babu inda kundin tsarin mulki ya hana goodluck jonathan sake tsayawa takara a bisa tsarin doka ai shi ya tsaya zabe sau ɗaya na ya ce na shugaban kasa 2011 zuwa 2015 sau ɗaya tsaya ɗayan kuma ya pairing ne da yaraduwa as vice president so idan in mutanen najeriya suna su zabe shi ba iya yana da yanci zai ya tsaya zabe ba da doka ba ta hana shi tsaya zabe ba ya tsaya sau biyu eh, doka ba ta hana shi ba a bisa fahimta na doka. amma ga ɗan majalisar dattawa mai wakiltar katsina ta arewa sanata ahmad babba kaita ya ce ba haka labarin yake ba ni dan jami'a apc ne halak malak so ba ruwana da abin da ke faruwa cikin wata jam'iyya matsayata shine bannar da muka iske wadda shi muka anshi mulki wurin shi ina ganin 'yan najeriya su ma kansu karasun tanasu ragamar da ya ja lokacin da ya ja ya bari an yi ma kasar nan illa da yawa me illa dokar da ke akwai yanzu a kasa. ko saboda son ra'ayin mutum ɗaya ko ra'ayin son waɗansu 'yan najeriya sai a canza doka a yanzu so ɗaya rantsuwa ba biyu ba a'a da kujerar shugaban kasa da ta mataimakin shugaban ƙasa kujera ɗaya ne tiket ɗaya ne yau inda ba haka take ba da lokacin da marigayi umaru yar addu'a allah ya ji kansa ya rasu da ya haɗe da sai a kira zaɓe a sake zaɓe amma saboda kujera tiket ɗaya ne sai kawai ya shiga cikin takalmin shi ya ci gaba saboda haka ya rantsuwa wannan lokacin ya kuma yi a lokacin da ya tsaya takara ke ta allah biyu kenan saboda haka yanzu ba zai ƙara tsayawa ba haka take saboda haka wannan son zuciya ne amma kuma da ba san zuciya ba ne ban rawar da eh, jonathan ya taka ba da hau wani zai kwaɗayin ya dawo. to yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullun abdurrahman buba kwacham yake kallon wannan yunkuri. constitution kundin tsarin mulkin ƙasa ba ta hana shi tsayawa ba na farko tukuna ko an gyara ko ba a gyara ba ta hana shi tsayawa ba. kundin tsarin mulkin kasa ta ba shi dama matsayin sa na dan Najeriya zai iya tsayawa takara ba shi ba ya har ni ma zan iya tsayawa takara majalisa suna yin wa'annan wa'annan su abubuwa wanda suke yin sa a ɓoye. wanda suna rabewa da guzuma don su harbi karsana in suna su fita su gaya ma jonathan ya fita ya nemi takara ba laifi ba ne su faɗa masa ya fita ya nemi takara abun da dace matalakan najeriya shine zai zaba mu muna magana ne karfa su tsunduma ƙasar nan cikin bala'i da masifa muna gargaɗin su karfa su tsunduma ƙasar nan cikin masifa a yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar dokoki ke haraman yi wa kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwarima Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.